الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات الله فهو المبتدئ ومن يلقيا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwa musulmi a nan na sule barau a nan kwantagora kwantagora local government ‘yan uwa table musamman wakilin mai martaba a sarkin sudan alhaji sa'id mai girma yaƙi shugabanninmu da suke haya tebul da sauran jama'a da suka halarci wannan masu kallonmu daga manara tv a an cabo mai suna ok inspector awal haruna da sauran jama'a dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu karatun namu takaice ne saboda samu a sallami jama'a in Allah ya da ba zai wuce karfe goma ba insha Allah muna suratul mudaddis bismillah bismillahir rahmanir rahim wa ujiza fahjur akwai daga cikin bakinmu mai girma hakimin adarawa daga jihar zamfara wanda ya halarci nan saboda rufe wannan tafiyar akwai a ah, ba local government shi ma yana nan tare da mu da sauran baki dai da su zo da sa albarka ya yi mana jagora ko sarkin fulani kafa-kafo a yan uwa musulmi wannan tura alhamdulillah tura ce wadda take tsoratar da masu fada da addini sun mai fada da addini Allah ya tanadi hanyoyin da zai iya magani kuma Allah yana da cikakken ƙarfi wanda zai kama ma mai faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam wurin hana shi yadda da sako Allah yana cewa ya ayyuhal muddathir kamar kamar da bayan sura ta baya ta ce ya ayyuhal muzammil duk dai ruwayoyin guda ne kuma surorin nan sun sauka ne bayan suratu alaq da suratul nur walƙalam kamar yadda muka yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga halitta da bai saba gani ba ta mala'ika jibril a lokacin ana training din shi don ya saba da shi ta yadda koyo shi ya zo mai da sako yana iya dauka wannan shine hikimar da Allah ya umarci mala'ika jibrilu ya fito miki da fuska ta hai'a ta zaman shi na mala'iki don haka da ya ganci ya shiga a gida yana ce ma iyalin shi su lullube shi ya ga wani abu na damuwa shi ne Allah ya ce ya ayyuhal muddassir ya kai mai lulluba ma'ana ya kai wanda ya nemi a rufe shi da mayafi aka rufe shi shine mutattir Allah ya nuna miki tun da kayi karatu kana da ilimi to maganan lulluɓa ba ta dace da kai ba kun fa'an zai don haka ka tashi ka ci gaba da gargani ma'ana ka ci gaba da wa'azi Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya ci gaba da daga kalmar Allah ya ci gaba da da'awa wannan dalili ne akan cewa duk wanda Allah ya baiwa ilimi na addini kamun ne gare shi ya bar sauran al'umma halaka dole ne ya tashi sai ya karantar da mutane addini gurgudun hali al'ilmu wa ta'allum mutum ya nemi ilimi kuma ya karantar da ilimi in aka bar wannan rayuwa ta duniya babu karantarsuwa ba a ba mutane ilimi su zama cikin duniyan zai yi wahala domin mafi yawa wanda da an mugu mugun jahili to wannan bai ma san ciwon kan shi ba balle ya san ciwon kan wani don haka hanya mafi dacewa ga al'umma Shi ne a ba su ilimi a karantar da su addini sai sa Allah ya ce mishi kun an da ka tashi tsaye ka wa mani gargadi duk mutanen da suke samun wa'azi yau da gobe an yadda da cewa suna da karancin ta'addanci saboda su da ake yi da ilimi yana shigar su bisa ga mutanen da ba su da ilimi kwata-kwata don haka su ba su matan ubangijin ba balle su san da cewa akwai tashin alkiyama wayannan abubuwa duka ana sanin su ne ta hanyar ilimi don haka kun fa'an da na biyu wa rabbaka fakabbir bangijin ka ka girmama shi domin asalin mutum ya zama mutumin kirki bayan ya samu ilimi to ya zama mai girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala mutunta dokokin shi tsare shari'a in ya zama na mutum babuwan shi da mai Allah ya ce na biyar ce zai dawo yana bin abin da zuciyar shi ta kawata ne ita kuma zuciya Allah ya faɗa cikin nassin Qur'ani suratul Yusuf wa ma ubari'u nafsi wa ma ubari'u

غفور رحيم kamar yadda Zulaiha ta faɗa wa ban kore wannan sai adam sai dai rai ta ta salatu in dai mutum ba annabi bane to babu shakka sai dai Allah ya ji kai ne ya shirya da shi wa ma ubari'u nafsi ce ba na iya barantar da raina daga sha'awa innan nasa la'amaratun bisoye <clears throat> saboda asalin mutum rayuwar shi ta kan gwada mishi mummuna abu illa ma rahimar sai wanda ubangiji na ya ji ganshi ya shirya da shi don haka kullum mutum zai yi kokari kamar da annabi sallam, duk da Allah ya ba shi kariya ya tsare shi daga shirin shedan amma duk da haka kullum yakan yi addu'a yana cewa wa yalo sabbin kalbi ala fa'ati ya mai juya zukata ta tabbatar mini da zuciyata in ci gaba da ya maka da'a in ci gaba da ya maka biyayya aisha radiyallahu anha ta ce ya rasulullah ashe ita zuciya ana ma juya ta ashe daga yanda take annabi sallallahu alaihi wasallam mata ai kowane dan adam ba da ke zuciyar shi tana tsakanin yatsun ubangiji guda biyu yuqallibu ha kai yasha yana juya ta ta yadda ya ga dama ko dai ya hukunta alkhairi kan mutum ko ya hukunta akasin haka ma ya baka da imani ko kuma ya juyi ya fitar da kai cikin mummunai ya lalata maka zuciya ya zama kana cikin marasa imani kullum haka zuciyarka take tsakanin ya tsara ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa cikin nassin Qur'ani wa nuqallibu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra saboda haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman kariya Allah kada ya karkata zuciya ta ta hanya mugunya hanya ya bashi ta hanya da to dole ne kowane mutum ya ci gaba da yin wasalibal kulo ya mai juya zukata sabbin albi alfa'ati ka tabbatar da zuciyata wannan ya zama hujja da dalili kada mutum ya ba kan shi taskiyar sunna kullum mutum ya ɗauka yana cikin haɗari. ya roƙi Allah ya shirya da shi wannan shine dalilin a cikin Fatiha akwai ayat ihdinas siratal mustaqim kullum mutum roƙon Allah ya tura shi ya shirya da shi ga hanya madaidaiciya ba ka damuwa ka ce aini na kware ne ko ko ni na san daidai aini kan daidai ne ke la kullum ka dai roƙi Allah ya aza ka ga daidai kullum ka ci gaba da haka shi yasa kana iya gama da mutum shekara bana amma ba duk ko da kake haɗuwa da ke sai a ce yana cikin shagun gari abin ya ba ka mamaki mutumin nan da san shi mutumin kirki muna dare mutumin kwarai ne amma ya an ka ya lalace haka to shi yasa kullum mutum ya ka roƙi Allah kada ya canza mai decision kada Allah ya canza hukunci a kanka in dai ya yi ka mai addini ba ka ta'addanci ba ka ɓanna kana addini gurgudun hali ka roƙi Allah ya tsare maka imani sai sa Allah ya ce wa rabbaka fakabbir lalle ubangijin ka ka girmama shi ka sani cewa in ka wulakanta al'amarin Allah kai ne ka wulakanta sannan wasu ya baka fakabbir suturanka kuma ko ka tsarkake ta wannan aya tana da ma'ana biyu ma'ana na farko Allah ya wajabta ma dukkan mai ibada mukallafi na farko ka sai ina za ka duga ka yi fitsari don kada fitsarin ya dawo ya lalata suturanka domin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a faidul gafar ya wuce kan kaburbura guda biyu yace annabi ma lawi azbani bil yasir yace da wannan kabari da wannan kabari yanzu nan ana nan ana musu azaba laifin da suka yi dan karami ne ga idanu amma ma wa kana yamshi bin namima wa amma al-akhar wa kana la yatatahhar shi ɗayan yawo yake yi da annabimanci shi yasa ake yi mai azaba cikin kabari ne amma shi kuma ɗayan, ba wato bai iya tsarki ba la yatatahhar ko yaushe za ka same shi cikin rashin tsarki sarki yana da wahala shawa wallahi dole sai da tijo ya yi bincike ya dai ya zama mai tsarki kada kabarin ya kama da wuta domin in mutum ya manyanta ko ya duba ya yi fitari ya ji kamar ya kare to kada ya saurin tashi ya jira yana wa can can sai ya ji sauran su ya dawo wani lokaci ma har sai ka ɗan tashi tsaye ka duka kuma sai ka ji sauran ya zo don haka ya sa malikiya suka sunanta mutum ya yi amfani da da nauyin shi a wurin bahaya ta ɓangaren hagu inda ka ba bahaya ka ba ɓangaren hagu nauyi don a samun abin da ke jikin kai fita na biyu kuma kada ka yi sauri ka yi abin da mota ta tashi ana lodi ka ce bar ka sheka ka yi fitsari ka dawo kawo mota ana jiranta fitsari ana son a yi shi a daidai lokacin da mutum yake cikin kwanciyar hankali yake cikin natsuwa haka nan ba haya maganar za ka shiga toilet bibbibbibbi shaf shaf a saboda mai saboda fitsari shi'umin abu ne yana jawo mu mutum wuta yana jawo mutum azabar kabari don haka yana da kyau inda ka shiga toilet ka natsu ka kwantar da hankalinka ka lura da abubuwa da yawa yana da cikin abin da za ka lura da shi in kai kalman yanta shi ne ba lokaci da ya fi tsarinka zai fito ba yana kai sau uku karo na farko sai ka jira shi na biyu ya zo sai ka sake jira har na uku ya zo kamar yadda malaman ha kuma suka faɗa za ka ɗan mamata al'auranka sai dai shi mai bidayatul mustahili yana cewa a yi taka tsantsan wurin mamata al'auran nan ga maza kada su tsananta in suka tsananta yana iya ja musu mutuwa al'aura da kuma mai da ita rabi wurin ƙarfin jikin namiji saboda ka za a yi hankali shi ma yana gani ma ba dalili ka dai ma jira lokacin da ka ga ka kare sai ka wasu ka yi tsarki dole sai mutane su yi hasara wurin ba haya saboda kare amma ba ka iya tsarki ba ƙarshe kare amma akwai saura a bayanka saboda ka duk yana cikin abin da yake samar da asaban kabari yana daga cikin abin da ya kamata kowane mutum ya yi ƙoƙari shi ne kowane ya kogari ya iya wankan janaba ya iya wanka mata su ƙara da bayan sun iya wankan janaba su iya wankan ɗaukewar jinin biki na haihuwa yana da kyau mata su sani shi wanka na mace na haihuwa kala biyu ne akwai na hiyar jikinta na jebu to akwai kuma wanda injinin ya ɗauke dole za ta yi wanka da ruwa waɗanda ba su da wani abu a ciki kamar yadda ake wanka irin da ba don wani mata su kiyaye ruwan da ake wankan tsarki da su da ba ruwan da ake wanka misali ruwan stima sannan dole mace ta sani cewa fa ko so ɗaya ta jininta na haihuwa ko na haila ya shiga ya tsaya to dole za ta yi wanka ibada ta wata kanta. sauran ma'amaloli shi ne za ta iya jinkiri a kan yana da gaske abin da ya kamata musulmi su kiyaye don su kauce ma azaban kabari ina za ka duka ka yi fitari ko namiji ko mace ko wani ya debi yanayi inda zai yi dahara akwai inda kana dahara yana bugun bango yana dawowa kaga tuwahin kabar ba su zama masu tsarki ba kuma ga Allah ya ce wasu ya baka fafage dole sai ka kiyaye ta ina ne tudu yake ta ina ne gangare yake in na yi shi nan gabai don tuwahin ka galiban zube suke a baya don haka in ka yi inda akwai tudu gabanka lazim dawowa zai haka nan wanka sannan ba a son a yi wurin wanka inda ake fitari. sai dai in na zamani ne ɓangaren Eh, na'ura da abin da yana da gyara an samu tayar ko an samu kwano da an yi an tsari an ka zuba ruwa kaɗan ya tafi amma in na gargajiya ne wanda mutane talafawa ke yi to lallai ne a kiyaye ba a wanka inda kuma ake yin fitsari don mai domin da an da ta ce mace ta zaburar da fitsarin da akwance wanda ya bushe sai ya zama ɗanye ƙarshe sai ya zama mutum ya fito da da najasa sai sa Allah ya ce wasu ya baka fasake ma'ana aya ta biyo shine biyan da zaka yi dunkin sutura kada ka bari ya dan tana jan kasa saboda tana iya shiga inda ta tsarin yaro ko kashin yaro a hanya ko wata najasa ne a hanya ko ta babba ma dai ana iya wannan dalili sai a zo a samu cewa kina jasa ba ka sani ba annabi sallallahu alaihi wa ya taɓa yin sallah da takalmi amma mala'iki ya zo ya sauko ya ce mishi ya cire takalmi na akwai najisa sai ya cire takalmin wannan shi ya samu yanzu ba mu samu mala'iki da zo ya gaya mana ta takalmin muna da najasa wannan shi ya samu ke cirewa in da mu yi sallah na biyu hanyoyin mu ba su da tsafta kamar wasu wurare ta yadda kana tafiya ga titi yaro ya yi bahaya a hanya balma wani kawai ma babban mutum ma zai iya zuba bahaya da daddare cikin gari kuma saboda da yawa abin da fitsari zai zama a hanya kashi ba haya wani abu kashin dabbobin da ke najasa duka wannan ke sa aka haramta ma musulmi su tunka sutura wadda ta wuce idan sau domin za ta iya fuskantar ƙazanta a hanya ko kuma wata kwata ko wani abu wanda ya kama da haka wanda shari'a ba ta yi kuma an taba shi a je a sallah da shi ba domin da yawa kwatatinmu ko waɗanda ke ba haya cikin leda su jefa cikin gota ko waɗanda ma in dare ya yi dare ba a ganin su sun fito suna iya yin ba haya a cikin gota to idan kwatatin nan ta tarara a wani wuri kai kuma tsoron kai na jan kasa wannan zai iya bata maka ibada ga baki daya don haka ya sa sallallahu alaihi wasallam ya haramta tafiya sutura na jan kasa ko kuma ta wuce da sawu yan uwa musulmi aya ta nawa ne aya ta hudu karfe nawa goma ta yi Ok, minti ɗaya rage. ala halin ah, mata yana da kyau a lura da wani abu don ya fi shafuwansu shi ne yadda ake wanke najasa ga tubaki najasa dai ta yawon jariri yayyafa ruwa dai za a yi a zuba ruwa ya isa amma in jariri ya ce sai an wanke na biyu dole ne mace ta lura in tana koyi da jariri ko jaririya tana sallah sai ta ji karan ba hayan shi a bayanta wajibi ne ta sauke shi in bai bata mata tuwahi ba in tuwahin ta bai shahi na jinsa ba tana iya ta ci gaba domin mai iziya yana cewa idan ta fata an sauke nusalli wa huwa fi salati najasatun idan najasa ka faɗo ma mai sallah alhali yana sallah qata'a to ya yanke tsallaci saboda ka sai an kiyaye kuma an fi son a sa ruwa waɗanda ba su da omo ba su da kala ko wani abu a wanke fitsarin da yaro ya yi masu ko tsari ko hijab ko kuma ya zama na shi yaron tufafin nashi ne na kanshi a fara wanke su da ruwa kawai ruwan banza don a yi tsarki ko da mutum ya wanke su ya wanke zane wanda yake yana da hai ga jikin ya ce kafin ya zanen amma tana iya hangen alamar gurabun inda hailan ya taba la ba a babu laifi tun da ai ta riga ta saruwa ta wanke gwargwadon kokarinta daga bayan mutum na so ya sa omo ko ya sa sabulu sai ya sanya sabulu amma dai an fi son fara tsaftace su a yi tsarkake zane ko hijab ko wani abu na suturar yaro mai najasa da ruwa tukun masu kyau kuma wannan ba dole sai ya yi tsabal-tsabal ba daga basi sai a sanya omo ko abin da ya kama da a da wannan miyau ba ya sa na jasa don miyau ya zubi tura ta baki wannan bai hana a yi sallah da shi da miyau da makina wayannan duka ba ba na jasa ba ne wannan ya kamata a yi la'akari da wannan kuma allah shi ba mu ikon kiyaye ɗan uwa a yi haƙuri mu takaita wannan tafsiri a nan sai kuma abin da Allah ya rubuta a kafin jawabai su biyo ina so amfani da wannan dama gode ma Allah hana wa ta'ala da ya gwada mana mun fara wannan tafsiri ɗaya ga Ramadan yau ga shi biyar ga za a rufe wannan tafsiri ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda kin rahama shi da ikon shi ya kawo mu wannan rana ya Allah ka yahe mana kura-kurai inda muka yi Allah ka ba mu lada inda muka yi daidai wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصر تفسير daga bakin babban malamin mu shar da samuwar abdullahi da wani abubu tare da alama da ala jama'a kowa ya zauna inda yake mu saurari jawabai na shugabanni da kuma sakon mai martaba sarkin sudan sai sa aka rage wa'annan mai fito Allah kuma ya kara mu lafiya. Akwai jawabai da zama zuwa ya ci alama masu yana. Mai jawabi na farko shi ne shugaban agaji wanda yake kula da wani yaki na gwamnati عبد الرحمن زكريا ina yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أجل لك الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana wanda muna dare na ashirin da biyar ga watan ramadan wanda muka gabatar zarar ashirin da shida ga watan ramadan muna fatan allah ya muna mafaka a cikin wannan zara da muka gabatar allah ya dace mu ya sa ya dace da muka dace wasu a cikin wannan al'amari yawa kamar da aka ba mu haɗa a cikin wannan aiki da muka gabatar muna fatan Allah ya ƙara muna haɗin kai a tsakanin sannan kuma abuwa abin da ba da aka da muna tasiri da aka gabatar Allah ya sa amfani shi mu zane mu ranar tashin kiyama yawa mu yi haƙuri da irin damuwa da ya agaji suka yi da kuma takurawa da aka yi da cewa ka aka mashin ta ka canza mishi ne da kuma ka tashi nan ka koma nan muna fatan yan uwa a yi haƙuri a kan wa'annan abubuwa da suka gabata sannan kuma da Allah ya ƙara lafiya Allah kuma ya ƙara nisan kwana sannan kuma Allah ya albarkaci rayuwa Allah kuma ya sa a dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متراجعين سواء في الجوامع أو في البلاد أو في الجنة هذا وهذا إليه الله سبحانه وتعالى والجواب المنافيه شيء من الجواب من الصوت والشيء جنى سليمان بارون والمعبوانة والكسر عليه أوه بليش أخوة مصلة التي أوه بليش الله سبحانه وتعالى وضع الهدى هو أوفى وضع الهدى هو أوفى ɗaya daga cikin iyayen na wannan kwanakwaru da kagama shi ne zai da ainihi da ke وارحم محمد وعلى آله وبارك على محمد وعلى آله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Kalau si mana kalau rumah yang mana mesti dah sekarang mana rumah kita boleh boleh. Kalau kalau kalau kita kalau dah belajar malamai sun ga sun faɗa mu abin ba mu fara kawai zuwa murzu ubangiji allah ya saka musu da alheri ya saka musu da hanyar shi yadda ta yi saka ba mutane mana ya kokari kowa sai da mata hito da za su zai wani tsufa bai karkara warware bai zo nan kwanta wani kusan waɗanda tsayin yana tafiye guri biyu jirgin ce yana zuwa nan to abin da za mu fi saboda allah fi saboda allah ya yi fi tafi lai mutane ya kamata ku yi abin da shi ya fada in ka ka ɗauka ruwanka in baka ɗauka ruwanka shi ɗaya ya bi da allah da ce ya yi ya ɗauka da abin da ya yi abin da zai yi ubangi Allah ka kafa da ina da shida mai jan baki ko Allah ubangi ya sa zai amfani da shi yadda nake in kayan amfani da shi ruwanka in baka amfani da shi ruwanka maganar kuma da ake na maganar kasa kuma abin za mu ce su masu kasa da ba su magana kowane lokaci ba talaka ba ba wanda bai da san abin da ake faɗa da ci gaba ba in ka ba sai yadda za a yi ƙasa ya tsaro san ko da ko sai na da abin ya fito ya ka ba mu hanyar da jama'a ƙasa za a samu yin za su zai da rayuwar da zai kamata ake akwai gwamnati ake butun talaka da yau da shi kawai wata shi da naga halaka halaka ne wuce ƙauye yake wani shigantaka kuma a ce akwai hukuma a kasa akwai magana eh? akwai magana abin da zama ce sun kuma gobe da Allah sun kuma gwamnati da Allah ke zai zai da mu Allah ba mu zama ta mun saka da jeri ijira ya ce zama da wani turara da saukan abin tafsir za a yi ya ce da kwakwata alheri yadda aka zo nan wani yana kai kowa kuma gida lafiya Allah kuma ya ga lokacin za mu hausar da lafiya ba da wani matsala ba. Salamu alaikum. Ah, mi dolore è una roba che اللهم صل على محمد لك الرحمه والقدرات مع الصوم في على المحمد الشيطان الرجيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد وكما من تعاون الشيخ الدكتور الشيخ الله عبد الله آه، من كما بدأت والسبورات ثم من كما وقيل له سنة وقيل الجلالة سنة حيث منها على النار سوف يعلم فيها نتقولون على المنزل على من هو قرار بها ونتبعه كل يا فتى يا الله مقول على والمسيح يدور على المعدام وما يدعو الثلجان وما لا تثبت وتأتي كاذبا إذا ما لكم يا تزور تزور الشيطان cikin taimakon Allah shi da ma ya fara wani tasiri ba a samu rana guda a yi guda ko ɗaya da cikin tasirin ba wannan ana da yi gabatar da shi ba wanda da zama su rin ma ya zama lafiya ya zama wajibi wa Allah godiya a wannan nema Allah da gode wa Allah da rama shi ko ma na Allah ya kara ba shi lafiya a yi tsawon wani ne kadai da ya samu amma haka a wani farko ne kuma ne da ke sani wannan kungiya tana kuma kungiya da kama ta suna kungiya ce ta da'awa da kuma wasu su yawa ayyukan da take yi kenan shi take gabatarwa da yin da cikin sakon da ake bukatar matsalar jama'a akwai tabbatar da cewa kamar yadda kuka sani wannan hali da kasa na kuma shi kowa ya riga ya tafi mai amfani da wannan kwanan a tare da yana هذا الصفا وما هو على وقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يكفر المسلمين وأن بلاغه ألا يسمعه وأن يستدعوا يعني أن يكون عمري هو ما سوى يعني تتم وصلتها وألا ألا يكون مستقيم ألا يكون مستقيم ألا يكون مستقيم أن تكون يكون هذا na yau da kan cewa halin da ake cikin al'amura suna bukata ana jawo hankalin iyaye mata su ba su kula da yayansu su kula da yaransu su sa ido ga waɗanda yayin suka ɗan samu su talatin ƙaramin yaro su bai bai shi ba limu da yayin limu da ba kaki ko kokuna idan ɗan samu awa yawa biyu wanda an wata sai ba ba ke da shi. Sai wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kace. muna godiya da dukkan jama'a waɗanda suka ba da goyon baya da haɗin kai da gudunmawa waɗanda ainihin sai ka ba kuma da samun cin nasara a wani tafsiri ma Allah ya sa ka wasu wawar da ya kamata ya ko lafiya muna roƙon Allah su ya yi wata ala ya bai da ma da gida ya fi shi ne ya kama dace wasu na abokin wasu da wasu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أمير في باب الله وكيل الأهل وعلى الدنيا على وقت ومن يستطيع الأهل وعلى في باب الجماعة في في دكتور محمد بن الله Ibrahim sallallahu alaihi wasallam mana ya aku abu harbu da sauran tawar ramana da girma cewa kwamfutar da gama da ya gaje da wasu kuma wakilin sa a ranar ya fara ya baka ba ta ce ku zana da kwamfutar da ranar ko kuma wakilin sa da muke tare da shi nan girma da zama kwamitin tafsir alhaji halilu baki da mafi makansa ne wakila shi ma ko dai yana nan ko kuma wakilin sa da shi da girma sarkin kudu a adarawa alhaji muhammad awon wani haɓaka da zuwa wannan ainihin kwamitin taro da ke da tarihi na tafsir mai girma da wani gida wanda subhanahu wa ala ya ce addu'a ko ce muka fara addu'a ko kai da wannan zuwa ga Allah da na Sulaiman sahihi sarawa wanda mutumin da na aika da farko bayan da mutum sa kuma ana masa barka da zuwa masu girma da ana tsaro wanda sarkin ce DPO na ainihin ba ne ba ko ne eh, ilimi shi ne awa shi ma muna mai barka da zuwa Allah kuma ya fata alkhairi ya tsare su ma ya tsare su muna ma kowa da kowa barka zuwa wannan mahada da alkhairi muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka a madadin jama'a za su gida da kama su suna zaman ina maka da kai na wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da yin da'a da Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallam da kyautatawa zuwa ga iyaye biyu da uwa da uba da rayuwar su da kuma bayan su sannan wasiya ta ƙarshe na mana wasiya da yawan ayyuka na kai domin shi ne gobe da kwanciyar kabari وذي نحن ولا أنا بوشي يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah da ya kyauta mun fara wani tafsiri da mu bana sai kuma ga shi Allah ya nufa za a rufe tare da shi alhali wasu ba a fara da su ba Allah ya kaɗe su wasu kuma an fara da su amma ba su ga yau الله أكبر والأداء أن سبحانه وتعالى يجزيك ربك كلمه أن يكفر على رسولك الإيمان شر الله سبحانه وتعالى بالإيمان gaskiyar magana ita ce mun sha karatu bana kamar yadda muka saba sha a kowace shekara muna godiya farai da babban malamin namu doktor wadda abdullahi da abubu da jama'arsa ma'aunan baki daya Allah kuma ya kara ma mara lafiya da shafafa da wannan ne jama'a ce za su shiga da ta ba su suna ba su ƙoran lokacin lamun take mana nasiha da mutum tsoron Allah mu sanya waɗannan darussa a cikin harkokin yau da kullum domin Allah mu ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u mu kuma nisanci muna hankali na ba da shi ne a dokule saboda lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki daya na kawo aya a kuma kawo hadisi mamman Allah subhanahu wa ta'ala mamman kawo lokaci ya jama'a da musulmi maka a tsakar ina yi mana nasiha da mu ji tsoron Allah mu yi aiki da waɗannan darussa da muka sha a bana a wuraren tafsiranmu daban-daban har ma da kafafen labarai ko watakila za mu samu rahamar Allah da dukiya Allah ta mu dace saboda kurewar lokaci muna mika godiyar mu zuwa ga ainihin shugabanni na wannan kungiya na kasa ba daya a karkashin jagoranci da shekh dr Allah Balalau rahimahullah da jama'arsa saboda wannan karamci da aka nuna mana komai mai ce kullum duk shekara ake nuna mana muna godiya kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da khairi Allah ya kare mu kuma ya kare mu da wakili haka kuma muna godiya da shugabanni na jiha jihar ne da kai karkashin jagorancin Alhaji Abdullahi Musa ga rediyo Mina da mataimakansa Allah ya saka da khairi idan ba su ce a zo ba gaskiya ba za a zo suna da matsayi ba suna da matsayi muna godiya da zaka da kai godiya ta musamman zuwa da manyan bakinmu a ƙarƙashin jagorancin dr abubakar abdullahi yau arzuku da jama'a ta saboda sake amincewa da dawowa da nan kwantagwara yin tafsirin bana muna godiya allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta kai sun za samu zuwa ya yi ta ga kan yarda ba da suka yi nuna za a a suna ta musamman zuwa ga ainihin shugaban karamar hukumar da ta zora shi ke bai nan saboda gaskiya gwagwaro zai ba ku laifi insha Allah idan bukatar gudu ma ta samu ta yana kokari akan haka Allah ta fara sai da shi da yan majalisa godiya ta musamman zuwa ga lamarta ba sarkin sudan ba ta miyo zama bayani ba shi ma da tsara masa da kai da tsara masa lafiya da nisan kwana a cikin alkhairi da kuma yan majalisar da kuma muna da ana samun Allah kuma ya saka masa alkhairi ita kanta kuma kungiya ta wannan lokacin gamin gaskiya tana da tana ta kokari suna za a yi kama Allah saka da alkhairi shugabanni mabiya mai girma da masu da barau alhaji abubuwan kofa da duk wanda ya taimaka a tafsirin bana kowa da kowa muna addu'a ne kawai ya kallon kuma da ala ya kama kowa da alkhairin su amin da wannan zan ta saboda karancin lokaci mun gode da Allah subhanahu wa ta'ala ne da kowa da lafiya da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan jazaa Allahu akbar

عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعوذنا هذا هو الجنوب أعوذكم وإن من الظلم وظلمان كلها هو علم آه، صلاة الله أدرى وأدرى بما توكل الله وتولى معه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا الاختيار المصير يقول ومما الذين يمنعون المصير الحمد لله لا فيها فإذا ما لنا ومضى بهم على لا فيها الله. وانا في يوم ذلك هذا. منه منه وحده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى Ah, na biyu sakon manarwa shi ne ƙara ah, ilimin godiya duk da ƙarfi da ake canji kullum lokacin a tsanar da ya kowane lokaci a ga suna rara wa ba, zuwa zuwa kuma da fara da lafiya na biyu shi ne ah, yana ba da fara alheri

shugaban Allah da zuwa albarinmu na uku shi ne batun tsaron nan ya yi faɗa a faɗa a ƙara faɗa malamai a ƙara za a yanke da zanke a ƙara yin adowai duk da ga wannan a kanki da ake sanar a ce al'an ko a laida ma ba a zuwa da shiro kadara wata kuwa na matsalolin su da yawa da fatan Allah ba da yanke da أقول ما أنا أدرك وجهه فما أنا أول كمان ألا أعرف هذه المدة الله سبحانه وتعالى يكون على الرسول فنحن نرى هذا الرسول لا ومرجع في هذا الكلام السلام عليكم أعوذ بالله شعوري الدين بالمناسبة في كتب الدكتوراه شيء لا تعرفون محمد ما بعد الدكتوراه الله سبحانه الخير تو نقول الجواب يا جماعة شيء شر فالموضوع كان الله يقول أمر أما هذا الشر هو سبب أسرع فلما تجد عارفه تصبح عارفه جمالا يجب الجواب فمن يقابل أيها الأخوة إذا كان ماذا تصف سكنا ماذا تصف سكنا أيه ماذا سنة سكنا بخير من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mai girma wakilin mai martaba sarkin sudan wakilin mai wannan gida kuma mai wannan masauki a kan jafar shugabanninmu na local government sauran hakimawa da baki ma dai da suka zo daga wurare daban-daban maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kusan ba wani dogon jawabi zan yi ba sai dai na farko mu gode ma Allah da buwa ta'ala Allah cikin rahama shi da ikon shi ya ba mu dama sai yan ranaku kaɗan ɗaya ko biyu ko uku waɗanda hadari ya hana muna roƙon Allah hana kuwa ta'ala ya karɓa mana tare da ku gaba ki daya da Allah kamar yadda wakilin mai martaba ya faɗa kullum muna gode mu wannan masarauta gargashi mai martaba sarkin sudan kuma muna yi muku addu'a inda kunnuwanku suka ji da inda ba za su ji ba ba dai wani basara ke wanda yake da shekaru irin mai martaba kuma kun mutunta mu don kun mutunta fahimtar mutu addini a ƙarƙashin wannan ƙungiya Allah ya mutunta ku tare da sarki ga baki daya kamar yadda aka sani lokacin da janaral silibarau ya gina wannan masallaci ƙungiyoyi da yawa sun nemi a ba su shi da juma'a amma cikin ikon Allah da yake gaba gare mu aka yi wannan bawan Allah muka zo muka gana da shi kuma ya amince cewa masallaci yana hannun don haka mutunci ne ya yi mana mutunci ne ma wannan kungiya tun daga ta ƙasa har zuwa jiha har zuwa lokal gama Allah ya ƙara mishi albarka kuma wannan tasiri su biyun nan dole mu gode musu shi general sule barau tare da shi dr muhammad imam domin ina da labari cewa ko da aka kawo ni nan shi yake tafsiri wannan wurin amma kuma ya amince ya dakata ya bar mini wannan kujera kullum na kalle shi ne tuna cewa Allah ya ba shi ilimin da zai iya tafiya kuma ya amince gaskiya na kan gode miki su biyun nan da shi muke da yake wanda majalisar kau na ɗaya yake ba wani tasiri da yake ba da kuma kawai ma ƙasa da shi kowa na da wani majalisi da yana da wani kawai